Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim kalamasi Garba. Da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Talata hudu ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu. Cikin shirin za ku ji cewa wasu da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari sun kashe mutum hudu tare da satar kayan abinci a wani ƙauyen ƙaramar hukumar Chibok. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya litini a yankin kasan da ke kudancin kasar wadda ta zama ƙari kan nasarar da suka yi a gabashin kasar cikin 'yan kwanakin nan yayin da suke daɗa dannawa wajen mayar da martani ga sojojin rasha suna ta sake kwato yankunan ƙasa da sojojin rasha suka kwace tun da farko a wannan mamaya da suka kwashe watanni bakwai suna yi. jami'an da rasha suka dora a yankin kasan sun tabbatar cewa sojojin ukraine sun sake kama wasu yankuna a yayin da kuma ita kanta ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da hakan da cewa tare da taimakon tankunan yaƙi masu inganci sojojin ukraine sun kutsa har can cikin yankunan da muka tsare a halin da ake ciki kuma ana kyautata zaton tallafin kayan tabbatar da tsaro da gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden za ta tura ma kasar ukraine nan gaba zai kunshi ingantattun kunamun harbu rokokin atulare samfurin himmas albarusai bamabamai da kuma motoci masu juran nakiya abinda wasu majiyoyi biyu da aka masu bayani game da tallafin na dala miliyan 625 suka gaya ma kafan labarai ta rutas kenan jiya litini tallafin wanda mai yiwuwa a sanar yau dinnan talata shine dauki na farko da za a kai ma ukraine tun bayan shelar da rasha ta yi kwanan nan ta haɗe wasu yankunan ƙasa da kuma karo na biyu na umarnin shugaban ƙasa na tilasta mutane shiga soja tun bayan da ukraine ta yi gagarumar nasara a fagen daga a tsakiyar watan jiya a karan farko shugaban addini na ƙasar iran ayatollah ali khamenei jiya litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar nan wadda rabon a yi mai girma irinta a ƙasar tun shekaru da dama yana mai yin Allah wadai da abin da ya kira bore sannan ya zargi Amurka da Isra'ila da shirya zanga-zangar. Tashin hankalin wanda ya biyo bayan mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sandan tabbatar da ɗa'a na ta yaduwa a faɗin ƙasar a cikin mako na uku duk wada ƙoƙarin gwamnati na murƙushe shi. Jiya Litini ma Iran ta rufe wata fitacciyar jami'ar fasaha biyo bayan fafatawar da aka kwashe sa'o'i ana yi tsakanin ɗalibai da 'yan sanda al'amarin da ya mai da jami'ar wani fagen dagar masu zanga-zangar wanda ya kai ga kama ɗaruruwan matasa. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton 'yan boko haram ne suka kaiwa wani ƙauyen chibok hari tare da kashe mutum hudu da kuma sace kayan abinci kamar yadda za a ji a wani rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya haɗo mana. Wasu mayaka da ake kyautar da sanya yayan kungiyar Boko Haram ko Isu ba ta kaice sun kai hari kan wani ƙauye da ke karamar hukumar ciwo a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma barnata dukiyoyi. Karamar hukumar Chibok ne na fuskantar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram ko kuma Isu ba ta kaice da bincike ke nuna rawa wannan shine hari na 20 da aka kai a hukumance cikin wannan shekara. Garin Chibok dai ya yi ƙaurin suna wajen hare-haren yayan kungiyar Boko Haram a tun fiye da shekaru takwas suka gabata sakamakon sace 'yan matan nan 'yan makaranta na garin Chibok da hukumomin sojan Najeriya ke ci gaba da ceto wasu Wannan ƙauye dai mai tarzan kilomita bakwai daga harkotan karamar hukumar Chibok din sun bakunci wannan kauye ne cikin dare da aka ce sun zo sun kwashe kayan abinci kuma suka kashe mutane hudu sannan suka kona wasu gidaje. Hukumomin tsaron jihar dai sun ce sun samu wannan labari don kokarin ganin cewa sun kame waɗannan mutane da suka aikata wannan aika-aika. Honorable ya ga yarkawa shine tsohon shugaban karamar hukumar hukumar Chibok din mm, ya kuma shaida mun ta wayar tarho game da wannan hari kamar haka. An kashe mutane kudu sun kone shaguna da gidaje. Eh sun tafi da gawa so kayayyaki haka. Sun diba abinci. Eh da beji. Eh amma mutane kawai kan mutane kudu ne. Eh kuma kasan kauye ne to kasan duhuwa duhuwa yana kusa da gidaje. Da sun samu sun yi escape da. Eh sunan kauye? Tsilan akwai sojoji a wurin ne babu babu sojoji sojoji ai a cikin chibok ne kawai da gefen eh, kautu gari ne in ba haka ba babu sojoji ai a kauyuka to yanzu duka mun hali kuke ciki a kauyen chibok ne eh a akwai halin dardar bada haka zalika wani da bai an bacci sunansa ba ya shaida min abin da ya wakana a cikin wannan kauyen kamar haka ya faru dai su ne da kuma shaguna da mota. Mutane hudu eh. suka kashe ko? Eh kamar da karfe nawa suka zo? Sun zo a kamar by 3. Da kafa ne suka zo ko kan babura ne ko mota? Eh sun aje su sun kuna ah, a tsallaken kogi sai suka shiga. Ok, ko kogi a kusa da wurin? Eh, akwai wani dan kogi kusa da wurin. So, aje sai suka tsallake suka shiga. Akwai gidaje da suka gona haka? Eh, akwai. Mutane kuma sun kashe, mata ne ko maza? Eh, akwai maza guda uku da mace daya. Ana dai ci gaba da zaman ɗaɗɗara a ƙauyukan da ke kewaye da harkokin karamar hukumar Chibok ɗin Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. agai da Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ganin yadda ake ci gaba da samun saɓani tsakanin shugabannin addinai a bangare guda da kuma hukumomin gwamnati a ɗaya bangaren akan batun tsarin iyali ko tazara a haihuwa ya sa kungiyar haɗa kan malaman addinan musulunci da kirista ta sider ta yi zama da su a birnin kwanni na jamhuriyar nijar don sake duba batun na tazarar iyali wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman baƙo ya turo rahoton inda ya fara da jin karin bayani daga jagoran taron Sheikh Umar Mamman Bashir wanda ya ce. abu ne sananne a kan ce a Nijar ana samu mace-mace na uwaye mata da na yara wanda yake yake kawo aloba mai girma game da rirritsa da mata suke samun kansu da su ko kuma marasa lahiya da haka aka ba mu daukin wannan kuma muka zo don mu ka gudun mu wannan. Taron ya wakana a garin birnin Kwanni kuma ya sa malumma addinan yin kai guda game da amincewa da maganar tsarin iyali ko da yake sun yi fatali da maganar ƙayyade iyali. Muhammadu dan wazifa da musulmi da kirista kowane ga abin da ya dogara a kai ne shi ba a hana matarka tana rurutsa. Marmakon a ce ɗana ciki ɗana waje kenan sai aka ce ai Allah da kansa ya ce ana iya a shayar da ɗa nono shekara guda biyu cikakku ga wanda ya nuhi kenan ya kai wannan lokaci na shayar da nono. To wannan shine mun kai ittifaki da malamai da su wajen kiristoci duka an kai baki guda. Amma a ce a bakin ɗa ɗaya za ka haihuwa ko ɗa biyu za ka haihuwa a dai ƙayyade maka wannan muka ce mu yarda ba dama musulunci bai yarda ba. sunana Fasara abubakar musa ƙarƙashin iglesia assembly da dio niger abin da aka haifa da ƙarfi gare shi shine tazara na iyali to tazara na iyali kuma abu ne wanda ke da muhimmanci domin yana kawo taimako zuwa ga uwa zuwa ga yaron zuwa ga kuma uban mun dan tattauna bisa ga kasancen ƙa'idar iyali wannan ƙa'idar iyali bisa da maganar ubangiji a bangaren mu kiristanci a ubangiji Allah ya ce mu haifafa mu cika duniya kasancewa ana yawan samun saɓani game da maganar ta tsarin iyali tsakanin hukumomin kasar da malumma addinan yasa hukumomi ke ci gaba da bambanta zare da abawa akan wannan zancen kamar yanda mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar babbar asibitin birnin kwanni asuman abdulmuni ya mini karin bayani hon nan bata huta ba ta sabke ta aiki ta gaji tana sabke an dauko an dada mata kaga kenan abin nan da ya shigo ya shigo cikin yanayi wanda ba irin wanda ake bukata ba tunda ya shigo cikin wuri da ya gashi mace kan kanta gangar jiki ta gaji ba mu ce ba a ka'ide ba sai yaro biyu sai yaro uku a'a batun tsari mun kai kasancewa maganar ta fi shafuwar ɗiya mata wata malamar asibiti ta yi mini bayanin muhimmancin tsarin iyali wa ɗiya matan sunana madan ibrahim Nafisat sashi fam na likita babba a shirin wani eh, tsarin iyali ana nihin mana a sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa farawa da bisa ita uwar ma da kanta ita ke ɗaukar ciki kenan ciki wata tara akwai wuya ko sabida haka an Allah ya sirke macen nan lahiya ake so ɗauki maganin hutu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye shiryenmu mu. yanzu kuma sai shirin na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwali zan gabatar wannan kamishin da aka kaddamar tana bukatan gyara batun aiki daga jabilamba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba sai an shiga motoci so bakwai ka shiga kwale-kwale so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas. so wannan shi ya kara tunzura mu ma don haka nan muka kai petition na kai wa senate president da kuma shi chairman senate on public petition. al'ummar yankin arewa maso gabacin najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin najeriya ta samar. mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. Madalla. Masu ware wakilai a Majalisar Dokokin Najeriya irin su Sanata Ali Indime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani kudurin doka da zai kafa hukumar raya lardin arewa maso gabacin Najeriya. wadda ya kunshi jihohin borno da yobe da gombe da adamawa da bauchi da kuma taraba a da ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan boko haramun a shekarun baya bayan amincewa da kudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da north east development commission wato ndec a takaice shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu akan kudirin dokar daga bisani ya naɗa wa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin najeriya ta zuba mata makudan biliyoyin naira domin fara aikin raya ƙasa ga dangadan aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada komaɗan lardin na arewa maso gabacin najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na hare-haren mayakan boko haramun aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar madagali zuwa mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta adamawa Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Kaltume Ali Musa da farko zan gode ma Allah kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan kamishin domin mu samu saukin rayuwa mu mutane na north east saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki to amma a gaskiya wannan kamishin da aka kaddamar tana bukatan gyara saboda yadda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa kuma duk gida da aka ce babu uba a ciki kaga wannan gida zai zama babu tarbiyya babu principal kuma babu wata direction to bisa ga wannan abun da muka gani ya dan tada mana da hankali yes sa muka ci to bari mu kawo kukanmu wurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara. Ni mai magana sunana Pastor Harrison Abednego, former deputy leader na gire a Legislative Council. Batun aiki daga Jabilamba zuwa Belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba. Ta gefen su micika da su daga can kwanan baya dai an dan taba ayyukan din. Problem da ake samu shine aiki za a iya ba da shi kwalitin da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi to maganar hanyar madagali da su cika eh, mu da mun san an dan fara wani abu a gwajin amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gwajin ba na hanyar lambar zuwa belel kuma ban ga wani aikin da aka yi a gwajin ba daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta nedc ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin akwai gadar kuzum da ta wuro gayandi wadda mayakan boko haram suka lalata a shekarun baya sunana anatu solomon daga jihar adamawa state gadon jabi nomba zuwa bele gadoji guda bakwai wanda muka je aka ce federal government sun yi releasing kudi din a yi wa'annan gada gadojin nan ba wanda aka yi ko ɗaya talakoki suna kuka suna wahala da ka shiga moto so bakwai da ka shiga kule kule so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda za ka iso har yaushe a cikin wa'annan tafiyan da ake tafiya hanya ba kyau ga gada ba kyau a shiga ruwa a tsallaka da kai a yi wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya'ya kanana ana rasa yaruka a wa'annan hanyoyi muna kuka ga fitar gwamnati su zo su taimaka mana an yi ɗayan gadon da aka yi nan mutane suna wahala wannan wuraren nan wancan kuma yana nan a santan boko haram wa'anda in ba dalilin sojoji da polis ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin wa'annan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna ɗan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kamar za ka iya ce ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wa'annan ayyukan da aka ce an yi su a zo a gani yaya ayyukan suke yanzu haka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta ƙasa dangane da wannan batu a dakace mu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla. Masu saurari la'akari da cewa Majalisar Dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta NEDC yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar adamawa sun rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma sunana honorable abubakar ibrahim gombe ni ne shugaban kungiya na neca north east development commission a gaskiya akwai matsaloli suna tafiya eh an bar lauje cikin naɗi tsakani da Allah abubuwan suna zarce gona da iri mu yan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da aka yi ban san wasu jihohin bai Allah ko suna cin gaba sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin madagali da mincika wanda kuma babu komi da ake a wannan wajen wanda aka yi ma gadon kuzum ne aka yi guda ɗaya wanda shi ma ba wai wani eh, gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal gamman ne ta yi shi gadoji guda takwas ne daga jabi lamba zuwa benin kuma guda bakwai daga cikin gaba ɗaya karyayyu ne ba abin da ake yi mun je du mun zagaya mun gansu so wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint ɗinmu muka kai wa pcc a nan a fadar jiha a muka sake rubuto kuma wani complaint ɗin na kai wa senate president kuma shi chairman senate on public petition haka kuma uh, speaker da kuma chairman committee house of representative on public petition shi duk mun kai mishi sannan mun kai national human rights commission tsakani da allah wanda ofis ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne don ta dan kawar mana raɗaɗi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikin mu da da sauransu abubuwa na tallafi wanda ko ɗaya ba mu gani a ciki babu abu guda ɗaya waɗanda za su iya su tabbatar mana shi cewa sun yi shi. To dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin tabakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ufam har ma kakakin hukumar wata mai suna naomi chibok ta ce da shi ya leƙa shafin su na intanet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar to amma ko da wakilin namu ya leƙa wancan shafi nasu na intanet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu. An saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu babu raita. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci da Salim Barma zai shi kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa Dalibai da malaman makarantun boko a matakin firamare da sakandaren jamhuriyar Nijar sun koma ajin karatu a jiya litinin uku ga watan Oktoba bayan shafe watanni uku na hutun ƙarshen shekara. Da yake jawabi a jajibirin wannan rana, ministan ilimi Profesa Ibrahim Natatu ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta ware dubban miliyoyin sefa domin gina ɗakunan karatu a ci gaba da yunkurin maye guraben ɗakunan zana a ƙasar. jaridar ta ce ɗalibai miliyan hudu na makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne aka yi wa rajista a bana yayin da aka tanadi malamai sama da dubu ɗari jaridar le na cewa wasu ƙasashe aminan nijar sun amince su tallafa wa ƙasar domin inganta sha'anin ilimi kamar yadda suka sanar a yayin wani taron masu hannu da shuni wanda shugaba Muhammad Bazum ya jagoranta dabra da taron Majalisar Ɗinkin Duniya jaridar ta ce a yayin wannan zama bankin badiya ya yi alkawalin gina makarantu 100 na kwanan 'yan mata yayin da kasar saudiya ta bayyana shirin gina irin waɗannan makarantu 40 sai kasar luxembourg da ta bada sanarwar warewa kasar ta nijar miliyan dubu goma na sefa waɗanda za a yi amfani da su wajen gina makarantun kwana na 'yan mata da nufin bunƙasa sha'anin ilimi a yankunan karkara jaridar la rue de l'histoire ta ce a yayin da majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta fara zamanta domin nazarin kasafin shekarar 2023 kakakin majalisar ya buƙaci wakilan al'umma su yi nazari a kan kasafin shekarar da muke ciki domin tantance mizanin abubuwan da aka aiwatar a ƙarƙashin wannan kasafi ta yadda za su fahimci idan an cimma ƙudurorin da aka tsara ko aka san haka jaridar ta ce sani umaru ya gaya wa takwarorinsa 'yan majalisa cewa binciken kasafin da ya gabata wata hanya ce da za ta ba su damar gano abin yi a yayin zaman nazarin kasafin shekarar da ke tafe musamman abin da ya shafi kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati a shekarar 2022 mu karkare da jaridar air info wacce ke cewa hukumomin agadas sun karrama jami'an 'yan sanda da lambobin yabo saboda abin da suka kira jajircewarsu akan maganar tsaro jaridar ta ambato magajin garin agades abdulrahman turawa a yayin bikin da aka shirya takanas yana cewa tsayin dakar da 'yan sanda suka yi a kwanakin baya wato lokacin da aka yi fama da barazanar tsaro ya sa a yau jama'ar birnin agades ke barci hankali kwance saboda haka dole ne a yaba wa jami'ai sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gai da Malam Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Dosar filu sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya litini a yankin kasan da ke kudancin kasar bayan nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawarsu da rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. sannan a karan farko shugaban addini na kasar iran ayatollah ali khamenei jiya litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan kasar yana mai zargin amurka da isra'ila da ingizawa masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da na gabatarwa sai abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.